Música mu da sake saduwa a cikin shirin mafarkin rayuwa wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokaci tare da ni uncle ty shirin mafarkin rayuwa shiri ne wanda yake zuwa muku tare da ni antisami shirin mafarkin rayuwa an tanadi shi ne musamman domin yara domin a zaƙulo hazikai fasihai wanda suke da ƙoƙari a makaranta domin taimaka musu domin cimma burinsu a fannonin ilimi domin ba su gudunmawa a kan fannonin ilimin rayuwa eh domin duk abin da suke so su zama a taimaka musu su zama likita ne lauya ne ma'aikacin banki ne injiniya ne dakta ne petroleum marketer ne pan security ne oil and gas ne to gas nan dai fama ne businessman ne da dai sauransu da dama a yau muna tare da ainihin wato yahuza aliyu wanda ke zaune a unguwar brigade kano wanda aka haifa a 14 february 2006 wanda yake da sha'awar ya zama pan security yau kuma to jama'a sai ku biyo mu ku ga yadda hirar tamu za ta kasance da wato pan security ma'ana ma'aikacin tsaro na cikin airport to ku biyo mu domin ku sha kallo ce salamu alaikum to ya ce wa alaikum salam to salamu alaikum da farko yaya sunanka sunana yahuza Aliyu yahuza ali yahuza yahuza ka dan saki wurin ka sosai ni abin nan mai kyau ka gane ko yawwa ya sunan ungwar na yin garin tsaniya bayan gurgin na ke tuka to yanzu yahuza wace shekara ka haife ka 6 July 2006 to zuwa yanzu shekarar ka sun kai nawa kenan shekarar ku goma to yanzu na san dai ba a rasa kana da makaranta ko ya suna makaranta ko na jo mini ha ha na primary a cikin wannan makarantar ana koyan maka ayyuka daban-daban kamar wani irin subjects ake yi masu da english Yasa story a kake cikin wannan subjects ɗin da ka Mas. Yara sun sosai? Madan gwada wani abu? One plus one? Two. Plus two? Six. Four. One plus one? Two. Plus two? Four. Minus four? Zero. <laughs> Very good. To amma na san ba a rasa akwai irin wage wagen makaranta da ake muku ana dan yi muku waka ce da ake muku gizu gizu ya going to to see how the monkey jumping here and here wow wow wow <laughs> da ke kama idan kana ciwo ko ok kana da ciwon ido ne Allah ya baka lafiya sannu ku. amma dai ana sa ma dai, ana zuwa a ga likita a da magani ko kuma ana amfani da magani a gida to yanzu mu dawo misali bangaren idan ka gama makaranta ka fi so a ce ka zama aikin airport eh gaskiya ne to yanzu misali a ce ka yi mafarki ka yi mana mafarkin cewa ga ka zama fan security da kayan ku je makaranta ku ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba yan yara mu je makaranta mu ilimi san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba yara mu tashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza mu zabar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. Yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba. Burina da da filin tashi gun jiragen kunsan ni ne fam security gani ba na raina manya kunsan muke tabbatar da tsaron ku idan kun je airport kunsan nai mara da kayan sarki aiki na da daɗi kunsan yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da ragoba yara wanda suke kallon mu a zaune a gida kun ga dai abin da mafarkin rayuwar yahuza da ya zama masa gaskiya kun ga yadda ya zama gashi nan yana cikin iyafar yana hada-hada wannan aiki aiki ne mai kyau fan security don ko ba komai zai tsare dukiyoyin al'umma sannan ba za a shigo da wani abu mara kyau ba kuma ba za a fita da abu mara kyau ba saboda haka yara kusan me ya kamata ku yi a rayuwa masu kallo ku dakace mu ni sunana santa mimi Ina da sha'awar in zama pilot. Ni suna na Rahama Tiwa sha'awar ina sha'awar na zama likita. Ni suna na Kalu Jibril ina sha'awar na zama soja. Ni suna na Aisha amal ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. amma me yasa ka zaɓi wani aiki na wani suke saboda in na yi wa mutane hanya a samu tsarki eh gaskiya ne ka ringa wa mutane aiki kana taimakon sa iya ko in za su yi tafiye tafiye ko eh wannan kayi ka zo da magana to yanzu misali idan burin ka cika ka so ma aiki ka zama babban ofisa da mukamai a nan ɗinka me za ka fara yi da kuɗin da ka fara samu ko da kuɗin da ka tara gina masallaci masallaci da mai kuma makaranta eh kuma ai mutane komai a anak ai ko Allah inda nufi eh, to yanzu alhaji mu dawo wurin shi oh, ne da igiya oh ko a ah, wannan wasa ne mai kyau ya yi kyau a to yanzu ku dawo bangaren ainihin wato ah, kaloli da muke da su wanda ake koyar da irinsu a makaranta misali wanda ake da primary colors kasan su ko kamar yellow green blue red ko cikin wannan kalolin wacce ta baka sha'awa mm. me yasa take son yellow abu um, in ana yin su suke ci ka ce yalo dai jarumai ne abin da ake so suke zama na farko mm. to amma yan nan ka kana ɗan taimaka musu a gida eh. wanda yana taimako kake a sami to iyayen ka wanda taimako kake ba su ina zuwa kasuwa da kuma shagunan mm, gaskiya ne a dan so abin masarufi ko to mu dawo bangaren sentence na mafarkin rayuwa ka gane ko ka ɗauki alphabet guda ɗaya a ciki ka gaya mun alphabet ɗin sunan abubuwa da suka fara da alphabet w w i think kuma ina da w a idan na haka mece ce in ta dawo haka w good to w what water walk what wata menene what me wata me work aiki ah, ashe mutum yana jin turanci ga ka burge na ne Aliyu. Saboda kwaɗayin aikin fan security da nake yi kusan kullum sai na yi mafarkinsa a bacci na cewar Yahuza Aliyu. Yahuza Aliyu na mayar da hankalinsa a makaranta wurin darasan da ake koyar da shi a kullum yana ƙoƙarin tuntubar abokansa akan abubuwan da suka shige masa duhu na makaranta. duba da cewa makarantarsu na da ɗalibai da yawa amma duk da hakan malaman na ƙoƙarin amfani da dabaru wurin sha'anin makaranta cikar burin rayuwar yaro baya samuwa dole sai da ilimi hakan mutum yake wurin iyayen yahuza wadda a kullum suke taka rawar da ta dace wurin ilimin ɗansu. mafarkin rayuwarka ya tabbata na aikin afsec fat security amin ilimi shine mabudin rayuwa dole sai ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka ka zama abin da kake so ka zama a rayuwa yara a je makaranta babu yara babu al'umma sai mun taimaka wa yaranmu sannan za mu samu al'umma nagartacciya kun ga yadda yahuza yake kokari a makaranta domin cimma burinsa a rayuwa haka muke da bukatar dukkanin yara na gida kowa ya dage ya je makaranta ya yi karatu domin ya zama abin da yake so ya zama jama'a ku dakace mu ni suna na santa yahuza ina da sha'awar in zama pilot ni suna na rahama ba sha'awar ina sha'awar na zama likita Ni sunana Khalid Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni sunana Aisha Ahmad, ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yarda Allah. Mafarkin rayuwa. Yanzu mu dawo bangaren ainihin wato bangaren sa kaya wa irin kaya ka so ka sa ka. Kamar dai da na ganka haka. ko ya yake wannan wannan cikakken bahaushe kenan da ɗan hularka a sama da komai da komai bangaren abinci ba tuwo da miyar kuɗi gargajiya ya yi alaji to yanzu idan na baka dama tun daga shi ana kallon ka a cikin shirin ma a rayuwa yau ce ka da mutane guda biyu da wa da wala ka gaida iyayena ƙannena abokanena da masu kallon to gaskiya alhaji na ji daɗin tattaunawa da kai musamman da kace ka fi son tuwon nan da mai rubiya muna maka da alheri Allah mai rufe gida lafiya ko amma ku dan cafke mana to ina dariya ta kai ayo ka tawa to ka dan ka kanka to jama'a duka-duka a nan shirin ya zo ƙarshe a madadin ni uncle ty da ni anti sami da kuma musamman blue sound entertainment da dukkanin ma'aikata da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku babban burinmu a kullum shine taimakawa yara domin su cimma burinsu mu samu ingantacciyar al'umma gaskiya ne domin taimakawa yara shine jigon rayuwar matasa yara yara aje makaranta aje makaranta aje makaranta aje makaranta aje makaranta sai ka je makaranta sai kun je makaranta yan yara mu je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai gama da rago ba yan yara je makaranta mu yi ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai gama shi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasa ta. Mi ta maza maza mara aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. Yan yara mu makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai